Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau shirin namu zai tare ne a birnin Kano inda shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya jagoranci wasu manyan 'ya'yan jam'iyyar PDP zuwa bikin karɓar tsohon gwamnan jihar Malam Ibrahim Shekarau. Bisa dukkan alamu ziyarar ta bar baya da kura. ganin yadda shugaban ya ɗauki lokaci yana sukar gwamnan jihar rabi'u musa kwankwaso da kuma martanin da gwamnan ya mayar kana da cece can halarci ziyarar ko akasin haka kamar da yadda kuka ji za mu ɗauko wannan shiri ne daga birnin kano inda shugaba goodluck jonathan ya jagoranci tawagar manyan 'ya'yan jam'iyyar pdp a najeriya don tarbar malam ibrahim shekarau wanda ya koma jam'iyyar daga jam'iyyar adawa ta apc shugaba goodluck jonathan ya fara da karyata gwamnan jihar rabi'u musa kwankwaso kan nadamar da yake cewa ya yi na zabensa ga dai abin da ya shaida wa taron gangamin da aka yi we read in some of the papers that the governor of kano state kwankwaso said that he regretted voting for me Shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ke kalubalantar gwamnan Kano Rabi Kwankwaso kan cewa shi da kansa ya sha karantawa a jarida Kwankwason na cewar yana nadamar zabensa a zaben fidda gwanin jam'iyyar PDP. Lamarin da shugaban ya mai da martanin da cewa aiko kusa Kwankwason bai kada masa ƙuri'a ba kai hasali ma da ya ji an ce shi ne dan takara ficewa ya daga wannan dandali. Kwankwaso did not vote for me and the vice president whether the primaries or the main election. To shugaba Goodluck Jonathan bai tsaya nan ba, ya bayyana dalil da ya sa bai sa kayan PDP ba a wajen irin waɗannan tarurruka da yake halarta. Inda yake cewa ya yi hakan ne saboda yadda kwankwaso ke cewa duk mai sanya irin wannan hula da ke kansa shaidani ne ga fassaran kalamansa. Na san wasu daga cikin kuna mamakin dalilin da ya sa yau ban sanya kayan jam'iyyar PDP ba. na yi haka ne saboda akwai wani mutum a wannan birni na kano da ke cewa duk mai malfa shaidani ne idan kuka duba ayyukan da gwamnatin tarayya ta yi wa kano za ku amince da cewa shaidani zai muku haka shugaban ya kuma kara da zargin gwamnan kano rabiu musa kwankwaso cewar ya ki raba wakilan jam'iyyar pdp abin shan ruwa da aka ba su lokacin zaben jam'iyyar inda ya soke aljihunsa kana kuma ya kara da cewar Mun san abubuwan da dama da ke faruwa sai dai muna kawar da kai ne kawai. Gwamnatin tarayya ta baiwa ƙananan hukumomin jihar Kano miliyan dubu ɗari biyu da hamsin da biyar, amma kwankwaso ya karkatar da akalarsu ya ƙi bari shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli su yi wa jama'a aiki. Ta bakin shugaban Najeriya Goodluck Jonathan kenan lokacin da ya ziyarci birnin Kano a talatar da ta gabata. To sai dai gwamnan Kano ya ce babu goro a bakinsa, domin bayan shugaban ya bar wajen taron ya jagoranci jami'ansa da suka je inda aka yi taron da tsintsiyarsu a hannu, kana suka share filin kuma ya jawabi. Ga kaɗan daga cikin abin da ya faɗa. Kun san dai abubuwan da suka faru yawa gari. Ni da na gan kuma sai na mamaki yadda aka sa motoci tankoki na yaƙi da masu damara gaba da yamma kudu da arewa masu laifi za su zo. Wannan abin ya bani mamaki inda kuka shigo gidan nan. Daban da mu ga irin tsari a Kano irin na yau din nan tun lokacin muna yara lokacin da Iransu ya zo. Aka sa motoci a gidan sarki, aka sa motoci a hanyar Zaria, aka toshe gabar, aka toshe yamma. Ko ina zai zo. Da na kalle su sai na tuno wancan zuwan da aka yi. waɗansu fuskokinsu ba ka ɗan shi talabijin ina yawa gida a nan nake addu'a kuma nake godiya ga 'yan uwa na gwamnoni na jam'iyyar pdp da yawa daga cikinmu sun bugo min waya sun ce ɗan uwa muna tare da kai wannan rashin kunya da za a yi a kano ba da mu ba ba mu san abin da za mu ce a kano ba a cikin kusan ishirin da suke ciki na lallaka duk a talabijin guda uku na gano su ma guda uku namu ne a guda uku nan akwai guda ɗaya shugaban ƙasa da ɗaya mataimakin mataimakin shugaban ƙasa da ɗaya sakataren gwamnati su ne ungulayen pdp in ta mutu su za su hau su ne za su cinye ta irin taron mu ka yi wa. dangane da karkata akalar kuɗin ƙananan hukumomi da aka zarge shi gwamna kwankwaso ya bayyana cewar sannan aka ambaci rabi kwankwaso mai manhajar bankin japan kansa banke faɗa kwankwaso kwankwaso kwankwaso kwankwaso kwankwaso sai mu gode wa Allah suna tambayar ina aka yi da kuɗin Kano wanne kuɗin Kano na shekara takwas ko na shekara hudu ina aka yi da kuɗin Kano na shekara hudu ko na shekara takwas idan kana tambayar na shekara hudu to ka je Northwest ka je Wudil ka je Governors College ka je First Lady College ka zaga birnin Kano idan kana san shekara hudu ka tafi kananan hukumomi headquarter yayin da suke magana ina san ji abin da aka yi mana a Kano ashe a Kano ban da gada ta Bulenji wata gada mai doron za zabi akwai wani a cikin su wannan gadar mai doron zabi ita kowa yake magana ina godiya ga Allah da sako yake isa a gare su ashe suna ji kuma ba sa sai a ce malfa dole mutane daga yanzu wani kun samu dama kowa ya ce malfa malfa malfa malfa ta bakin gwamna rabi'u musa kwankwaso kenan wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na gidan rediyo faransa masu sa ido a siyasar najeriya da kuma abin da ya faru a jihar kano na kallon shigar malam ibrahim shekaru jam'iyyar pdp a matsayin wani yunkuri da kan iya haifar da matsala a cikinta musamman abin da ya shafi shugabanci da kuma yunkurin kwashe kafar kwankwason wajen janye wasu kwamishinoninsa wakili a kano abubakar isa ɗan dago ya tattauna da musa iliyasu kwankwaso wani na hannun damar malam ibrahim shekarau kuma ga yadda hirarsu ta kaya za mu so mu ji me batun shigar malam ibrahim shekarau cikin jam'iyyar pdp me ike fassarawa a siyasar jihar kano to da farko mun zauna da al'ummar kano lafiya mun yi mulki shekara takwas kowa ya ji daɗi kuma mu ba mu yi kamata mu faɗa ba al'umma su suke faɗa da abubuwan da suka faru na baya ba sai an yi dogon bayani ba an san abin da ya faru ko muna da kyakkyawan niyya kuma muna da kyakkyawan fata da kano da kuma najeriya baki ɗaya dukkanin al'amuran da suke faruwa mu addu'a muke Allah ka sa Najeriya da jihar mu da arewa mu zauna lafiya a samu ci gaba da inda za a rika taimaka al'umma wannan shine babban buri wannan kuma tana da nuna wa mutanen jihar Kano mulkin da muka yi na shekara takwas da mai girma Saddauna al'umma sun gamsu sun yaba kuma shaida ne duk wanda ya zo wannan taro ya gamsu ya ga irin al'umma da suka fito kuma ba kuɗi aka ba suka fito ba da kan suka fito To yanzu da ta tabbata ya da an danka min shahadar shiga jam'iyyar PDP daga shugaban kasa ta yaya wannan al'amari zai ba wa al'ummar jihar Kano ta goma shi? Wannan kuma sai sanda aka zo zaɓe shekara ta 2015 za a ga irin al'amuran da za su faru PDP za ta ci ta na Kano za ta ci na ƙasa za ta ci na 'yan majalisa da na tarayya da yadda Allah kuma za a ci gaba da ɗora akan al'amura na alkhairi. ku din nan ku ne kuka yi mulki a ƙarƙashin damar jam'iyyar ANPP amma bayan kun gama mulki ana korafin cewar kun bar fa baya da kura kuma ba ku sauya ba dai ku koma jam'iyyar PDP ta ya kake ganin za ku iya goge irin wancan tunane tunane cewar kun bar baya da kura ba ku daɗaɗa al'umma jihar Kano kamar yadda gwamnati mai ce a take musu ba ai batun baya da kura watakila kai ne dan jarida yanzu kake faɗa amma mutanen jihar kano ba su taɓa cewa mun baya da kura ba mu dai abin da suke faɗa da suka ci mulki jagora na kano shi eh, madugu kwankwaso abinda da duk ike faɗa da izo sai ike nuna gwamnatinmu kamar azalima ce tana handuma ta ɗeba kuɗaɗe kuma duk sanda na shiga gida rediyo na kan gaya masa na irin wannan abin domin duk abin da ba a kama ka an kai ka kotu kotu ta yi ma hukunci ba shi ne za a fito a ce da kai kayi sata ina sha gaya masa irin wannan to ni abin da nake jan hankali na wannan kalmomi nake gaya masa ya yarda sai ga shugaban ƙasa da kansa ya ba shi maƙudan kuɗi biliyan 252 na ƙananan hukumomi ya karkatar da su ya yi abin da iga dama a kanta janarar ɗinsa ya ajiye wannan kuɗi a gurin ma'ajiya suna samun na goro wanda duk mutanen kano sun sani suna zaluntar mutane ana al'amura na mulki marasa jin daɗi to mai girma kwankwaso a wannan gaba ina tausaya maka na gaya maka waɗanda suke ziga ka ba san ka suke ba mu da muke gaya ma gaskiya da sunan hamayya mu muke son ka domin ka gyara ka daina wannan hali na riko da zalunci da rushe rushe mutane gida da kuma nuna cewar kai mai tsantseni ne wani bashi da tsantseni wannan shine babban gararin da ake ciki to yau gashi ta tabbata kuma jiya jiyan nan da kasan da shugaban kasa ya zo ta tabbata waɗanda suke mulki da shi na naji kwamishinoni sun fara sauka wasu ma za su sauka za su baje su bashi shi kadai domin duk abin da ida ma shi ne gwamna ba gwamnati ba malam ibrahim shekarau da duk wanda ya naɗa yake aiki shi kuma kwankwaso duk waɗannan ma'aikata sai dai su gani ta tabbata ta hannun daman sama an ce ta sauka bara kasani saboda irin wannan zalunci a baya saratu ta sauka faruku iya ya sauka mutane mutane da yawa sun ban mukaminsa saboda cewar mulki yake na zalunci da ɗiban kuɗin al'umma ta inda bai dace ba mai girma kwankwasa da lokaci dawo ka gyara al'umma jihar kano duk abin da za ka faɗa akan goodluck ba za su yarda da kai ba ta tabbata kai ne mara gaskiya ko mutanen kano shaida ne mun gode Allah mu kuma an zo an fito an faɗa shekara uku tun da ƙarya ake mana so ake a ɓata mu to Allah bai ɓata mu ba kwan kusa bai sai ɓata mu ba wannan shine to da ƙarshe dama wani sirkullen siyasa kuka zo da shi kenan a jihar Kano tun da gashi yan awanni da karɓar Malam Ibrahim shekaru kuma kwamishinoni sun fara ajiye aiki to ai dole ne magana ce ta gaskiya wanne kwamishina ne zai aiki da bai girma gwamna kwankwaso mutumin da duk abin da zai yi shi kaɗai zai kuma ita haɗa shi da mutane ana zaginsa kuma ya san sun san cewa abin da ake zalunci ake ba daidai ake ba mu kuma waɗanda suka ce ma ba sa tare da mu malam ibrahim shekarau ya basu akan mukaminsa har muka gama saboda haka mun gode Allah wani irin tayi kuka yi musu ne su suke babu wani tayi kawai gaskiya suka gani sun san cewa zalunci ake kuma sun san cewa jagoran nan ba abin tafiya ba ne kuma makiyin buhari ne domin so yake lalata apc don biyan bukatarsa saboda daga sama aka bashi wani aiki dan pdp ne ya zama wajibi mutane su yi hattara ta bakin musa iliyasu kwankwaso kenan to abubakar dan dago ya kuma tattauna da alhaji kutama ɗaya daga cikin jami'an gwamna rabi'u musa kwankwaso kuma ga yadda hirarsu ta kaya gashi kai ne mai bai gwamna shawara kan harkokin siyasa a nan jihar kano kuma sai muka ga kwanan nan an zo an yi wani gagarumin taro da aka karbi tsohon gwamnan kano a cikin jam'iyyar pdp kamar a wannan lokaci hadarin siyasar jihar kano ya juya an ga wannan taro ya tafi da al'umma jihar kano a iya cewa duk motsin da kuka yi na shekara hudu kenan ya tafi a lokaci daya to wannan ah, abin da kake cewa ko kake zato ko kuma maganar yan jarida da yake ko masu shaci faɗi ne wato sai in ce to Allah kyauta amma dai a wannan taro kamar yadda ka gani kai ka san za a ce shugaban ƙasa ya zo nan Kano Kano wadda take tumbin giwa yaro ko da mai karo an fika kaga irin wannan taron kai ka san cewa ba taro ne mai armashi ba ko ina hujja ka je ka gani in ka je ka gani in dai da armashi babu yadda za a ce shugaban ƙasa ya zo Kano a mai irin wannan taron taro ne na 'yan kuci ku bani taro ne na akwaso wato kan wannan akwaso kan wannan an ɗebo mutanen katsina an ɗebo mutanen su ma da kansa kanan ta gagare su an samu dai abin da aka samu tunda komi lalacewa mutum ba za ka rasa lalatacce irin nashi ba saboda haka lalatattu sun yi taro lalatattu sun je to mun ji a cikin ma wannan taro shi kansa shugaban kasar ma ya zarge ku da yin wakasuwa tashi da kuɗin ƙananan hukumomin jihar kano wanda a da a iya cewa kun yi wa kamar al'ummar kano rufa-rufa ba a san ana turo waɗannan kuɗaɗe ba ko me za ka ce kai kai ka taɓa ganin shugaban ƙasa ya taso ana kashe-kashe an kashe mutum sama da ɗari biyu a abuja an kashe mutum sama da ɗari a wani guri an kwashe an sace eh, al'umma 'yan mata ɗari biyu an yi kisa a katsina an yi kisa a kaduna mutum ya taso ya zo kano bai dubi abin da ya damu kasan nan ba ta rashin rayuka da ake salwantarwa ya zo yana cewa wai ya ba da kuɗi 2 biliyan menene kuɗin daga bayarsa ya ɗebo su na bayarsa ne kuɗin ko kuwa kuma wani shugaban ƙasa ne zai zo ya rika cewa ya ba da kuɗi bai ga aikin da aka yi ba ko mahaukaci ya zo kano ya tabbatar cewa kano ta canza kano ta canza a jihohin nan talatin da shida waɗanda suke a tarayyar najeriya babu wata jiha da take yin aiki kamar yadda ake yi a wannan jiha kano kuma kai dan jarida ne ka shiga cikin garin kano ka gani mana shi shugaban kasar ya ce yana so kowace karamar hukuma a zo a ga irin wannan kuɗin da ya turo a gan shi a ƙasa to an je an gani bayansa ko ko sai dan rediyo zai zo ce a zo a gani kano an je an gani bayansa ya ce a ci na bayansa mana a gani magana da ake kwankwaso ba azzalimi ba ne kwankwaso ba almubazzari ba ne kwankwaso yana riri ririta kudin jihar kano yana ririta kudin ƙananan hukumomi kuma ka je kowace jihar abin nan ƙaramar hukuma ka je yanzu ƙaramar hukuma arba'in da hudu nan ka je ka ga irin ayyukan da aka yi ta bakin mai baiwa gwamnan kano rabiu musa kwankwaso shawara ke da. to yanzu kuma za mu leƙa jihar gombe inda rikicin cikin gida ke neman mamaye jam'iyyar apc sakamakon kama karyar da wasu 'ya'yanta ke ikirarin an musu lokacin zaɓuɓɓukan cikin gida. Injiniya Sa'ad Abdullahi ya yi mana bayani a kai. Eh, wato hakikanin gaskiya in ka duba tarihin APC ɗin a Gombe. Daman dai kafin shi gwamnanmu na da ɗan Juma Goje ya shigo APC tana nan muna tafiya daidai komi na tafiya daidai. Amma da ya shigo kawai ya zo mana da irin girman kansu na pdp na kama ɗora karya to sai ya zo maimakon uwar jam'iyyar mu ta ja kunnen shi ba su ja kunnen shi ba su sun ɗauka kawai shi ya zo is a money bag zai rike jam'iyya to mu kuma a sanin mu a ganin mu apc din nan jam'iyya ce ta jama'a jam'iyya ce ta mutum goma jam'iyya ce mai bin doka jam'iyya ce ta dimokuraɗiyya shi kuma wannan tendency da ya zo da shi na pdp din to don haka yana zuwa yes mun yadda shi shugabanmu ne amma da ya zo a interim wakilai da za a nada na riko maimakon kawai doka ta ce masa ya dauki chairman kawai ya bar sauran legacy parties su nada mutum hudu wallahi dan talikin nan sai ya nada mutum hudu ya bar wa legacy party mutum ɗaya kawai. To me yasa ku kai kukan mu ga jam'iyya ban har haka ne? Wallahi mun kai kukan mu ga uwar jam'iyya har NEC ta ɗau decision ta ce da mu da Adamawa a sake duba yanayin mu. Amma wa'inda aka sa su je su yi wannan aikin sai suka tafi Adamawa kawai da yake suna da gwamna sai suka je suka yi aiki a Adamawa wallahi Gombe ba su yi komi ba. a lokacin da muka sake matsawa sai uwar jam'iyya ta ce mana to yanzu ana kokarin registration na party mu yi haƙuri muka yi haƙuri ko da amma kawo members na registration committee din ma wallahi ɗan talikin nan sai da ya yi shi ta hanyar pdp eh, eh, ya kawo mutanensa kawai su suka je suka zama registration committee a gombe mu legacy party aka bar mu don haka sai muka ce ma uwar jam'iyya to mu fa ka gaya mana abu biyu na ɗaya 'yan riko shi ya naɗa su shi kansa na biyu a kwamiti na registration na gombe state shine kawai ya kawo list to mu mun hangi abin da zai faru don mun san shi kamar yin mu don daman pdp din a cikinta muke da shi shi ya koro mu shi kuma ya san mu kamar yin sa. sai muka ce wa uwar jam'iyya to wa'innan mutane fa da ya nannaɗa har world level wanda jam'iyya bata ce ma a naɗa ba su ɗin ne fa zai sake dawo da su ya ce an yi shugabanni kuma wallahi abin da bafilatani ya ce tuka luta maganan nan nan shine mu abin da ma ya fi damun mu uwar jam'iyyar mun faɗa mata ga abin da zai faru mun san dai sun naɗa kwamiti na yariman bakura to amma ai bata canja zani ba yariman bakura abokin shi ne sai ya mastermindin ya hana shi zuwa ma ya zauna da mu saboda haka har aka yi congresses uwar jam'iyya ta ce yariman bakura ta zo a shirya mu wallahi dan talikin nan sai Allah ya san abin da yi wa yariman bakura shi ma yariman bakura bai zo gombin ba ta bakin injiniya sa'ad abdullahi kenan mun iya bakin kokarinmu don jin bangaren tsohon gwamna dan juma goje amma abin ya ci tura idan hali ya yi nan gaba za ku to bisa dukkan alamu irin wannan matsala ma ta fada wa jihar plateau kamar yadda za ku ji korafin da ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar a ƙaramar hukumar jasta arewa jamilu baba ya mana a nan karamar hukumar jos ta arewa inda nan ne jam'iyyar apc ta fi karfi ta shirya zaɓe na shugabannin ƙananan hukumomi wanda zaɓen ya zo da matsaloli da dama wanda akwai maguɗi, da aringizon ƙuri'a a cikin zaɓen, wanda kuma mu mun riga mun yi korafi mun yi korafi kan waɗannan abubuwan mun tura wa shi shugaban jam'iyya na riko na jiha To me kuke so a yi muku? Yanzu abin da muke so a yi wannan zaɓe an yi shi daga ranar sha shida ga wata zuwa ranar sha bakwai ga wata kuma an samu arin gizo na ƙuri'a wanda mutanen da ya kamata su kaɗa na zaɓe daligar kenan mutum ɗari hudu ne da talatin da hudu wanda an samu ƙuri'a wacce ta kai ɗari bakwai kaga an samu arin gizon ƙuri'a na ɗari biyu da sittin da shida. kuma wannan ƙuri'ar an same ta ne daga a ringizon nan daga ward inda shi sakataren jam'iyya na riko na jiha yake wanda an kama ɗan mazaɓarsa yana a ringizon ƙuri'a da kuma an kama shi wanda hukumar wanda yake gudanar da zaɓen ya kama shi kuma ya sake shi wanda mun yi korafi kan haka ba a ɗau mataki ba don haka bisa ga dokar zaɓe duk inda aka samu a ringizon ƙuri'a wannan zaɓe ya zamanto zaɓe biyu ba dole a kashe wannan zaɓe a sake sabon zaɓe. Su waye kuke zargin cewa suna muku zagon ƙasa? Wanda suke zargin suna mana zagon ƙasa shine waɗanda suke da burin za su tsaya takarar zaɓe a cikin wannan jam'iyya su ne suke zagon ƙasa. Su manufansu ba a gina jam'iyyar ba. Manufansu shi ne su ɗora shugabannin da su za su zo su biya musu bukata lokacin da suka zo ne. Da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na gidan Radio Faransa da kuma wakilanmu a Kano da Abuja Abubakar Isa Dago da Muhammad Kabir Yusuf sai injiniyanmu Mustapha a Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.